ƙasashen duniya suke jagoranci ƙasar isra'ila da ƙasar amerika da wasu ƙasashen turai kamar ƙasar birtaniya da faransa da jamus wannan zalunci wanda ya ƙara fito da haƙiƙanin waɗannan mutane suwa ne ne dama allah ya gaya mana qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar daman ba su taɓa nuna soyayyar su da gaske ba yayyar suke nunawa kuma Allah ya ce abin da yake cikin zukatansu ya fi girma na ƙiyayya fiye da wanda muke gani mu duba dai mu ga yadda ƙasashen da suka cika duniya da hayaniya da hargowa kan maganar 'yancin ɗan adam da yaƙin mata da haƙƙin yara da haƙƙin waye amma yanzu ga su suke ba da miyagun makamai da bamabamai da jirage ana kwankwatsar yara da mata da tsofaffi da marasa lafiya a zuwa yanzu an kashe da yara sama da dubu uku fiye da rabin waɗanda aka kashe a cikin wannan wato bamabamai da suka rika zubawa a wannan ɗan ziri na gaza wato fiye da rabin waɗanda suka kashe mata ne da yara kuma duk duniya ana gani kullum ana ganin irin yadda suke sakin bama-bamai a wannan ɗan ziri wanda dukkanin shi bai wuce murabba'in kilomita 365 ba gaba ɗaya filin gaba ɗaya zirin bai wuce murabba'in kilomita 365 ba amma a wannan gurin akwai mutane a cinkushe sama da miliyan biyu da ɗari uku an rufe su tsawon shekaru ba a shiga ba a fita ba kuma abin da za a yarda a shigar musu sai abin da isra'ila ta ga dama ta tausaya ta ce a basu ko rashin lafiya suke ko buƙatar fita karatu neman ilimi da jan ido da wahala suke samu su samu su fita ta mafitar rafa da ke tsakanin iyakarsu da masar zuwa gwamnatin masar wannan ta ƙarshe wadda yanzu take kan mulki ta abdulfattah sisi ya ƙara tsaura matakan rufe su fiye da da fiye da yadda suke a da ya tashi duk wasu garuruwa ko wasu unguwanni da suke iyaka da wannan yanki na Gaza ya share gurin gaba ɗaya sannan kuma ya samu wasu wurare ya haƙa manya-manyan abin a ƙoramu aka cika da ruwa yadda dai mutum ba zai iya tsallakowa ba wani abu ba zai iya shiga ba yasa kuma aka aka gina katanga mai ƙarfin gaske da za a ƙara rufe su ta wannan bangare wadda ta nan ne suke ɗan samun silin fasa tsawon shekara da shekaru haka suke can yahudawa ba su ƙyale su ba sannan kuma ta ɓangaren 'yan uwansu musulmi nan ma wasu azzalumai sun hana musu lumfasawa a wani ɗan ziri wanda muka ce girmansa gaba ɗaya bai wuce wanda murabba'i 365 ba Abin da aka saki na bababai a cikin wannan ziri a waɗannan 'yan kwanaki da isra'ila ta yi daga bakwai ga watan oktoba zuwa yanzu ya haura da ya fi abin da ƙasar amerika ta saki na bom a hiroshima da nagasaki lokacin yakin duniya da biyu Abin da wancan lokaci amerika ta saki na bom wanda nauyinsa ya kai tan dubu goma sha biyar ta sake shi a hiroshima da nagasaki wanda ya kashe mutane daga dubu ɗari biyu da goma zuwa ɗari biyu da arba'in a rana ɗaya da waɗannan mutanen ko isra'ila a waɗannan kwanakin abinda suka saki na babu babarai a wannan ɗan zirin ya doshi tan dubu ashirin ko ba dainawa aka yi ba har yanzu suna yi idan tan dubu goma sha biyar a dunkule ya kashe waɗancan mutane da ake magana dubu ɗari biyu da goma zuwa dubu ɗari biyu da arba'in da babu shakka wannan tan dubu ishirin da aka saki a wannan ɗan zirin ya isa ya kashe mutanen da suke nan gaba ɗaya to amma da yake akwai inayar ubangiji har zuwa yanzu adadin da aka kashe din bai kamo wancan da ake magana ba duk da cewa akwai da dama waɗanda ba a san inda suke ba wasu suna cikin wato suna ƙarƙashin gine-gine da suka rushe da su ba iya fito da su ba wasu sun ɓace ba a san ina suke ba waɗanda suka mutu su ake lissafi amma waɗancan ma tukunna ba a zo lissafin su ba yara da yawa a jiya bom ɗin da suka bama da suka saki a jabaliya wani sansanin 'yan gudun hijira da yake cunkushe da mudda al'umma suka sakan masa bama-bamai a yanzu haka bayan waɗanda suka mutu ana tsammanin akwai waɗanda suke ƙarƙashin ƙasa wanda an kasa tono su sun fi mutum ɗari banda waɗanda aka tabbatar sun mutu saboda haka ɗaruruwa ake sa tsammanin za a toro ko za a fito da gawawwakin su a wannan a wannan unguwa kwatas ne guda gaba ɗaya gaba ɗaya sai da suka sauke shi ƙasa wai akwai wani kwamandan yan hamas a gurin ko ta ina suka ganshi shi su yan hamas ɗin sun ce ƙarya suke yan hamas in aka kwana biyu za su ce yan hamas suna cikin ramuka suna cikin tunnels to kuma me ya kai su sansanin gurin hijira har da za ku iya kashe mutanen da suke gurin gaba ɗaya saboda wani kwamanda guda ɗaya don haka muna dai ta ƙara tunatarwa 'yan uwa babban makamin da ya fi kowane shi ne addu'ar da muke musu su ma kuma abin da suke ta roƙon a yi musu kenan sun tabbata cewa babu wani taimakon da za a iya ba su a yanzu fiye da wannan na addu'o'inmu ci gaba da yi masa addu'o'i a cikin lokuta daban-daban cikin ibadarmu mu duk sanda muka tuno su ya kamata mu yi musu addu'a wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah yana sani ba gafala yi da wannan aiki da azzalumai suke yi akwai ranar kin dillanci muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya ba su nasara Allah ya kasance tare da su Allah ya karfafi gwiwar su Allah ya daidaita harbin su Allah subhanahu wataala ya karya makiyan su Allah ya saukar musu da azabar su ya saukar wa da makiyan su azabar sa wanda babu wanda zai iya kade ta babu wanda zai iya musu maganin ta Allah ka nuna mana karshen su Allah ka sanya zukatan mu da nasarar mu'minai za su samu a wannan wuri